A cikin wata sanarwar haɗin gwiwa ce da ministocin makamashi na ƙasashen Najeriya, Nijar da kuma ƙasar Algeria suka fitar a hukumance a birnin Aljis na ƙasar Algeria suka sanar da rataba hannu domin shimfiɗa bututun iskan gas daga Najeriya zuwa Turai. Tun a shekara ta tara ne dai ƙasashen uku suka ƙaddamar da shirin mai suna Proje Gazodik transaharian shirya tare da shimfiɗa bututu domin fitar da iskan gas ɗin Najeriya zuwa Turai domin sayarwa. bututun mai tsawon kilomitar 4,128 ne dai zai ratsa Najeriya da Nijar zuwa ƙasar Algeria inda zai jona ga bututun jigilar iskan gas na Algeria zuwa Turai. Tun daga wancan lokaci ya zama shafi labari shuni to sai dai farfado da wannan yarjejeniyar da ministocin ƙasashen Najeriya, Nijar da kuma Algeria suka yi na zuwa ne mako biyu da ficewar Nijar daga ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO lamarin da masana irin su Abdurrahman Dukko ke ganin fitar Nijar daga ECOWAS ba zai shafi wannan aikin ba. Shi wannan bututu da ake so a hauda kuma wanda zai bi Nijar wannan alaka ce ta kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa. Fuciyar Nijar cikin ECOWAS baya bai da wata illa mai mahimmanci bisa wannan bututun da za a haudawa saboda kun san waɗannan kasashen biyu Najeriya tana cikin ECOWAS amma Algeria ba ta ba ƙasa ce wadda cikin ECOWAS ba. Kenan kasuwanci ta'addanci ne ya gama su tsakanin su tare duka wani haraji da za a biya ma Niger za a biyan shi a cikin ka'ida kuma saboda zai bi cikin eh, wannan kasar eh, tamu kenan akwai haraji wanda su za su biya kuma muna iya amfani da shi wannan gaskin da ake za a sawa mu kanmu muna iya san farashi mu yi sana'a da shi tsakaninmu da ƙasa-ƙasa harkar bututu kamar ta shafi ƙasa da ƙasa ne Rikicin Ukraine da Rasha ya haifar da bukatar iskan gas a Turai wanda ya sanya kasashen uku farfaɗo da wannan tsohuwar yarjejeniyar. Wanda tuni masana tattalin arziki irin su Malam Aminu suka bayyana irin alfanu da Nijar za ta samu a cikin wannan aikin na bututun gas zuwa Turai. Ratsawar da bututun gas za yi a nan Nijar. niger za ta samu alfanu wanda yake wanda ba a tamaha saboda za ta samu lika wa'anda yake kuɗaɗe ne ba na kaɗan ba a duk shekara kuma sa'an nan za ta iya samu a gina masana'antu da samar da ayyuka ga injiniyoyi na ƙasa wanda yake sun yi karatun kuma sa'an nan za a samu jami'an tsaro su ma wanda za su kulawa da ratsawar da bututun yayi na iskan gas. Ƙungiyoyin kare muhalli ta bakin Abubakar Nafi'u sun buƙaci ga gwamnatin Nijar ta kula domin ganin an kiyaye muhalli a cikin aikin. nan ƙasashe guda uku su kula da muhalli. Muhalli shine kamata a ce an kula da shi. Yanzu kaga duniya muna cikin sauyi sauyin yanayi musamman mu da muke nan yankin sahara yankin hamada in ba a kula da wannan ba akwai matsala kenan a tashi a miƙe a yi tsaye a kula da wannan muhalli kuma a kula da lahiyar mutane musamman 'yan ƙauyuka wanda abin ya shafe su mu guda uku su kula da harkar tsaro bisa wannan bututun su kula da tsaro kwarai An kiyasta cewa aikin gina bututun zai laƙume miliyan dubu goma sha uku na dala Amurka kuma zai samar da dala miliyan dubu talatin ga kasashen a kowace shekara. To sai dai kawo yanzu kasashen ba su sanar da lokacin soma wannan aikin ba da kuma lokacin kammala shi. Hamid Mahmud, murya Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.